inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a sakamakon zabe wannan aka samu tabbar za mu iya cewa tinubu yana iya bi kwarin jihar samun ƙuri'u domin kuwa mutane suna kallon shi ne a wasu suna ma tunanin ko da ya samu abin nan ba abin da zai iya dai wasu zai ringa kula da abubuwan da za a yi na mulki shi dai wasu da dama kuma sun zazzaɓi wannan watakan muna tunanin cewa ko ya mutu a babban jam'iyya ne na isa ya samu wannan ƙuri'un masu matukar yawa da dai ana ta tunanin cewa tabbas zai lashe wannan wannan election din na wannan shekara na 2023 na tabbata da cewa mutane da dama je na san a arewacin Najeriya tabbas ba a yi shi sosai ba amma idan muka duba da kudanci tabbas an yi shi sosai duk da dai zamu iya duba da cewa a arewacin Najeriya ma an yi sosai duba da yadda ya samu ƙuri'u masu matukar yawa duk da tsakanin da PDP zamu ga sune suke goya shi take goya ma baya ko kuma mace guda ta zarta ta kowa za mu iya ce a wannan lokaci shi dai har yanzu dai ayyana ba su fitar da yanayin zaben yadda ya kasance ba ko kuma mu ce muku ba ta fitar da yanayin ƙuri'un na kasance ba dai wasu wasu jihohi da dama sun fitar da irin na local government da dama ina suka fitar da su shi dai a wannan lokaci ana tunanin idan bai ci wannan mulki ba zai iya marga lahira to ɗayan mene ne dama ko ya ci mulkin nan ko bai ci ba zai ma zai iya tafiya dama haka abin Allah ke amma idan muka duba da yanayi gaskiya bai kamata a ce ya fito shugaban kasa ba domin za ku ga tafiya ma nan shari'a rike ma hannu zama abanci kusan kwakwaduwa yake yi to duba dai da yanayin yadda muke muke kasancewa da kowa a cikin channel ina fata da ku danna mana kalmar ta alamar like da kuma alamar subscribe da kuma alamar kararwa don hakan ne zai kara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar kararwa tabbas muna kare wa masu godiya wanda suke bibiyar mu a cikin wannan channel din a kowane lokaci na tabbata da cewa tabbas kuna mutukar bibiyar mu to muna kare muku godiya kuma muna fata ku ci gaba da kasancewa da wannan fitaccen channel din mai suna Islamic Channel TV kusan za mu iya ce muku a daidai nan muka zo ƙarshen bidiyo amma ku kanku za ku iya faɗa mana ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo a cikin comment section na tabbata da cewa za ku yi mana comment da ra'ayinku da abin da kuke tunanin zai iya kasancewa idan wannan watakan ya ci mulkin nan daidai mun sun dama can juya shi za a yi wannan haka yake kowa ya riga ya sani jiya wannan za a saboda ba abin da ya sani kwakwalwar yanzu ta riga ta rufe ba da san komai ba da san yadda za ta gano wani ci gaba ba wannan zai bunkasa tattalin kudin Najeriya to mun gode sai mu kasance a bidiyo na gaba muna gare muku godiya yawwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a sakamakon zaɓe wannan aka samu tabbar za mu iya cewa tinubu yana iya bi kwarin jihar samun ƙuri'u domin kuwa mutane suna kallon shi ne a haka wasu suna ma tunanin ko da ya samu abin nan ba abin da zai iya dai wasu zai ringa kula da abubuwan da zai da za a yi na mulki shi dai wasu da dama kuma sun zazzaɓi wannan watakan tunan to muna tunanin cewa ko dan ya wuce a babban jam'iyya ne na isa ya samu wannan ƙuri'u masu matuƙar yawa da dai ana ta tunanin cewa tabbas zai lashe wannan wannan election din na wannan shekara na 2023 na tabbata da cewa mutane da dama je na san a arewacin Najeriya tabbas ba a yi shi sosai ba amma idan muka duba da kudanci tabbas an yi shi sosai duk da dai zamu iya duba da cewa a arewacin Najeriya ma an yi sosai duba da yadda ya samu ƙuri'u masu matuƙar yawa duk da dai tsakanin da PDP zamu ga su ne suke goya shi take goya ma baya ko kuma mu ce ta zarta ta kowa